Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mutu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mutu hanyar sadarwar intanet a koda da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani rahoto daga hukumar ƙididdigar Najeriya ya nuna cewa an samu tashin farashin kayayyaki a Najeriya a cikin 'yan kwanakin nan. Muna kuma tafa da rahoto a kan yanayin tsaro a jihar Adamawa biyo bayan yawaitar satan mutane da ake yi a cikin 'yan kwanakin nan. A yau muna son mu ji ra'ayinku akan wannan batun na yanayin tsaro a yankunan da kuke kuma me kuke gani ya kamata a yi don magance wannan matsalar. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka Gordon Sondland ba tare da nuna wata shakka ba ya gaya ma kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump a yau dinnan Laraba cewa akwai wani sharaɗin da aka gindaya cikin 'yan watannin da suka gabata kan cewa ƙasar Ukraine ba za ta samu tallafin inganta tsaro da take matuƙar bukata ba muddin bata kaddamar da binciken da zai amfani trump ba a siyasance duk wada da karyatawar da shugaba trump ya yi sunderland wanda shine jakadan amurka a tarayyar turai ya gaya ma kwamitin majalisar wakilai cewa jami'an binciken yiwuwar tsige trump a ta bakinsa sun sha siffanta wannan batu mai wuyar fahimta a matsayin wata tambaya mai saukin gaske mai cewa shin an yi ba ni gishiri in ba kamanda a wannan harkar a halin yanzu nan da nake ba da ba'asi amsa ta ita ce e an yi sunderland wanda wani hamshakin mai kuɗi ne da ya bayar da tallafin miliyoyin daloli ma kwamitin kaddamar da shugaba trump shekaru kusan uku da suka gabata gabanin trump ɗin ya naɗa shi jakada a brussels ya ce ya yi aiki da lauyan trump rudy giuliani wanda shugaban wato trump da kansa ya sa shi ya sa ido akan harkokin ukraine ko da yake bai so yin hakan ba saboda hakan na gurgunta hanyoyin ma'aikatar harkokin wajen amurka da ta saba amfani da su wajen yin mu'amala da ukraine rundunar sojin amurka yau dinnan laraba ta ce wasu sojojin ta biyu sun mutu a wani hadarin jirgin sama mai saukar ungulu a afghanistan wato ana kan binciken musabbabin wannan hadarin to amma rahoton wucin gadi bai nuna cewa abokan gaba ne suka buɗe mar wuta ba bisa ga wani rahoton da aka bayar a hukumance wannan al'amari na baya-bayan nan ya sa adadin sojojin amurka da suka mutu a wannan shekarar a al'amuran da ke da nasaba da yaƙi a afghanistan sun kai akalla sha takwas to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rundunar sojin isra'ila ta ce jiragen yakinta sun kai hari kan wasu kayakin sojin iran da siriya a wajen birnin da mashku a yau dinnan laraba a matsayin martanin wani harin roka da aka kai a bangaren tuddan golan da ke karkashin ikon isra'ila kwana guda gabanin nan sojojin isra'ila sun ce wuraren da suka auna a harin sun hada da inda aka girke makamai masu linzami da rumbunan makamai da kuma hedkwatocin bataliyoyin sojin iran na musamman na qat waɗanda su ne rassan rundunar dogarawan juyin juya hali na gwamnatin ƙasar kafar yada labaran gwamnatin iran ta ce wasu fararen hula biyu sun mutu a wannan hari na jirgin sama to amma kungiyar kare 'yancin dan adam a siriya mai harkwata a birtaniya ta ce ta samu labarin cewa mutanen da suka mutu sun kai goma sha ɗaya shugaban iran hassan ruhani ya yi ikirarin yin nasara a kan waɗanda ya kira abokan gaban ƙasar waɗanda ya ce su ne ma suka ingizo mummunar zanga-zangar nan ta kyamar gwamnati da aka yi a faɗin ƙasar saboda ƙarin farashin man fetur da aka yi a jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin ɗin gwamnati a yau ɗinnan laraba ruhani ya ce gangamin bazata na nuna goyon bayan gwamnati da aka yi a faɗin ƙasar a yau ɗin nan na nuna ɗimbin tasirin da mutanen iran ke da shi fiye ma da abin da ya kira kulle-kullen ƙasashen saudiya da isra'ila da amurka gidan talabijin ɗin gwamnatin ƙasar iran ya nuna hotunan gangamin nuna goyon bayan gwamnati ɗin da aka gudanar a wurare da dama tun jiya talata a wani yunkuri na kashe gwiwar masu zanga-zangar kyamar gwamnati. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu. A kwanan nan ne hukumar ƙididdigar Najeriya ta fidda wani rahoto da ya bayyana cewa an samu tashin farashin kayayyaki musamman na abinci sakamakon rufe kan iyakokin Najeriya. Wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa mana wannan rahoton. alkaluman hukumar kididdiga ta najeriya sun bayyana mafi tashin farashin kayan abinci da aka samu a watan jiya a najeriya da aka rabu da gani tun bara Kididdigar a lokaci guda ta nuna raguwar masu sayan kaya da ya fi tsanani a shekaru hudu da suka wuce, biyo bayan tashin farashin a Oktoba da ya kai kashi goma sha ɗaya da digo sittin da ɗaya cikin ɗari, inda ya haura na watan Satumba da ya tsaya kan kashi goma sha ɗaya da digo ashirin da hudu cikin ɗari. Masana tattalin arziki sun ce akwai riba da faɗuwa ta wani bangare na rufe iyaka, amma ba za a ga tasirin sauki ba matukar an bar kasuwa ta yi halinta. Yushau Aliyu masanin tattalin arziki na Abuja yana cewa ya zama wajibi a yi kiyasin riba da faduwa ga lamarin rufe iyaka a ɗauki abin da zai fi kawo yawan jama'a da gwamnati riba. zirga-zirgar an kasuwa fa galibin su suna yi ne kawai don neman ina ne kaya fi sauki kuma ina ne za mu ci riba duk sanda ka kawo wani hannu a tsakiyar kasuwanci to za fa a samu canjin yanayi na kasuwa za ka gan shi a gajeren zango za kuma ka tsance shi a dogon zango saboda duk ba yanda za a yi ka tsira ma hauhawan farashi in dai kuɗaɗen da ke ajifan mutane bai canza ba shi ma wanda suka san tattalin arziki shine sukan shiga duk abin da za a yi shi a ƙasa sai a ƙayyade masa farashi tashi saboda ya shiga gidan kowa akwai kayayyakin da ita gwamnati ma take hasaran gaba ɗayanta saboda duk abin da aka yi fitar shi tsakanin ƙasa da ƙasa tattalin arzikin duniya yana magana ne akan yawan kasuwancin da kuka yi a ƙasan ku kuka fitar shi ne zai kawo muku kuɗaɗe masu yawa kamar yadda tattalin arzikin mu ya dogara da man fetur da muke yi a ƙasan kuma mu fitar shi ma haka inda za mu yi abincin da yawa mu fitar da shi ƙasar mu zai fi kawo mana kuɗaɗe masu yawa wanda zai canji man fetur ɗin to amma an ka kulle iya ka kace sai dai a noma a ci to za a ta noma ne a ci kuma a ta kaci kuma ba biyan bukata a ƙarshen magana. Imran Wadanas na jagorantar wata masana'antar keda takalma da ya ce illar rashin zuba jarin gwamnati ko masu hannu da shuni ga kayan da ake samarwa a cikin gida ke sanya su zama koma baya. Shi yasa yau gashi rasuwar na kusan shekara hamsin da wani abu amma in dai za a buga wani misali na kyau na dacewa da cancanta sai dai a misali da sadauna a misali da Tafawa Balewa a misali da Starka. to wai su waɗanda suke jagorantar mu yanzu me za su yi wanda su ma gobe za mu rika tuna su mu rika yi musu addu'a kamar yadda muke waɗannan hukumar hana fasa kabri ta Najeriya ta sanar da rufe iyakar gaba ɗaya daga shigo da dukkan kayan masarufi sai abin da hali nan gaba duk da buƙatar gwamnatin Najeriya da ƙasashe makwabtan Najeriya suka yi don buɗe iyakar shugaban hukumar Hamid Ali ya ce hakan dan hana fasa kabri ne da kuma inganta lamuran tsaro Nasiru Adamu Kayan Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu kuma za mu leƙa yankin arewa maso gabashin Najeriya inda yanayin tsaro ya kawo zaman fargaba a tsakanin al'ummar jihar Adamawa. Ko a yau an samu labarin sace wani jami'in ɗan sanda. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Ibrahim Abdulaziz. yanzu haka dai da alamun matsalar fashi da makami da kuma garkuwa da jama'a na neman gagaran kundila a john adama da taraba lamarin da ya kai jama'a na kwana da ido biyu a buɗe inda ake bin jama'a har gida ana sacewa. To wannan lamari na harkan garkuwa da mutane da kuma fashi da makami sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin abin da ya tada hankula fiye da inda ake tunani. Domin misali cikin garin lau ana fama da shi garin doguma ba a bar su a baya ba kuni ne ma yanzu sun tsunduma ciki gaskiya muna fama da masifa na irin game da irin eh, kidnapping ka ji cases a an dauki wannan an dauki wannan an wanda kuma sai ka ji suna suga kuɗi wanda kuma har ga Allah wanin kan sai dai a yi hakuri a bashi amma ba ma dai ga talaka da kuma masu kuɗi yanzu haka wannan lamari ya kai kan jami'an tsaro kamar wanda ya faru a yau inda wasu 'yan bindiga suka sace wani babban jami'in 'yan sanda wato dpo mai kula da karamar hukumar mobi ta arewa a jihar adamawa dsp suleiman yahan guroje da ke ma zama kakakin runar 'yan sandan jihar adamawa ya ce yanzu haka ma ana farautar wanda suka sace jami'in 'yan sandan yanzu dai tun lokacin da abin ya faru a kwamishin 'yan sanda ya riga ba da umarni an riga an tura 'yan sandanmu da kuma a sauran jami'an tsaro an shiga daji domin a kwaco shi sana'a kamo wayanda suka aikata haka ne. wani na zuwa da lokacin da matsalar garkuwa jama'a eh, ke kara faɗaɗa a john adamawa da taraba kamar adamawa eh, abun na neman gagarin kundila wai ba ɗauka matakai ne koko? To ai Ibrahim Abdulaziz ai ka san irin eh, rawan da rundunar 'yan sanda na jihar Adama suke takawa game da wannan harka sanin kowa ne kuma kulli kulle yaumin ba mu bacci la iyaka mu dinga yin patrol kuma muna kama su muna gurfanar da su gaban kotu har yanzu dai wannan kamar an sake tada mu ne kawai mu sake nada eh, yin damara domin har yanzu muggan nan suna kusa da mu ba za mu yi kasa a gwiwa ba la iyaka dai za mu ci gaba da kama su mu fatattake su duk inda suke mu kama su mu gurfanar da su gaban kotu. Ko shekaran jiya sai da kuwa aka kama wasu masu garkuwan da suka sace wani hamshakin dan kasuwa Eddie Bashar ga ma da ta bakin ɗaya daga cikin wanda aka kama wani dan asalin jihar Yobe. Sunana Bello, Bello Abdullahi, arewa a nan gefen da gefen da mato. An ji ana ta ana nafin Eddie Bashar. Ko me yasa kuka yi wannan? Eh wannan gaina konsa ne kira mu. Kushe mu mu yi kidnapping din sa. Kamar ku nawa ne? su shida shi ya kira sauran sauran na sun guda guda uku to ya aka kuka dauki na ka ɗinsa ya aka kuka dauke shi shi ya gaya mana mu zo dauke shi ne shi jinge eh. eh, shi ya ce in an dauke shi zai ba mu dubu ɗari biyar wannan matsala ta 'yan fashi da kuma masu garkuwan yanzu haka ta sa jama'a a wasu garuruwa da kufa wajen gudanar da addoyi na musamman yayin da a wasu angonni jama'a ne ke fitowa suna yin sintiri da yake an samu 'yan sa kai tare da 'yan tauri da suke farmaki tare da su an dan samu sauki zuwa wani lokaci amma dai muna addu'an Allah ya sa ya dore. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. a gaida Ibrahim Abdulaziz masu sauraro yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan yanayin tsaro a yankunan da kuke kuma me kuke gani ya kamata a yi don magance wannan matsalar. Amma kafin mu buɗe layukan wayar mu kuɗan shakata da wannan waƙar. magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tunda jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. cikin lagos kuma ga batushin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin zama yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun sami kira na farko daga jihar Nasarawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Eh, kuna magana da babawa ne mai agogo na cikin garin gita ta eh, eh, Karo Local Government na Sarauce. To muna jan kamalan babawo. Wato hakikanin gaskiya fi sabilillahi in dai matukar ana bukatar wannan abu to ya kamata a rika ɗaukan mataki a kansu. wayanda yake in hukuma ta kama yana da kyau a ce a wurin na an musu ai musu hukuncin da ya dace da su amma in ba haka ba matuka inda za a rika ɗaukan su ana tafiya da su to a gaskiya ni ina tunanin cewa ba za a rika yi musu ba za su daina wannan abu kuma a rika bincike irin gida abincin nan saboda wani lokaci za ki ga sun zo suna siyan abinci mai yawa to in mutum ya zo ya ce abinci mai yawa a nan hotel ya kamata a bincike shi ina za ka kai shi mm. yawa uh, ina ina muku addu'a da fatan uh, za ku tashi lafiya na gode to mu ma mun gode malam babawo mai agogo yanzu kuma za mu je fatakwal salamu alaikum da wa muke magana daga fatakwal to ina ga layin wa alaikum assalamu daga kaduna ne eh hajiya madam dauda daga kaduna ne to ma dalla da wa muke magana sunana mursala na kiran ku daga garin rigasa a kano tarayyar najeriya to malam tala muna jan ka to a hajji amara da maganar tsaro muna gaya ma masu kasa fa akwai sauran jan aiki a gaban su magana ta gaskiya mm. saboda mu wa'inda ba mu da wanda suke kare mu sai allah mu muke ga game ke gudana idan mu da fargaba da sauransu da haka kuma ke kara kiran su wannan gwamnati musamman mai girma shugaban kasa gwamnati yana iya kokarin shi malam nasiru a kaduna amma mu garin riga su a sani shekara sha shida ta jam'iyya ce mun gaya ne a matsayin yan adawa ba mu samu komai na more rayuwa ba tsaro so waɗannan gaskiya kamata a ce sun zo sun ba mu kayan tsaro musamman dajin na bakin rigasa mm. a fitar wajen titin na a samu kamar bi kilomita goma daji a gina barikokin da zai ɗauki kamar soja ɗari ku ɗari hudu wannan mun san lalle an mana wani garkuwa in ba haka aka ba gaskiya dai muna nan muna cin fargaba wannan sako zai kai kunta masu ƙasa tashi lafiya. to mun gode malam murtala yanzu kuma za mu je jihar adamawa. Salamu alaikum da wa muke magana daga jihar Adamawa. Na ne Yusuf Suleiman da ke tarin gwanan tafa. To Malam Yusuf muna jan ka. Inusa. Oh to Malam Inusa to muna jan ka Malam Inusa. Malam Inusa ko kana tare da mu? Malam Inusa ina ga layan kana da tangarda. To yanzu kuma dai bari mu je birnin zazzau. To, alhamdulillah kamar yadda nake suna na Usman Tanimu mai rediyo TV Bododo Zaria Kaduna ta tarayyar Najeriya. To alhamdulillah wannan maudu'i da kuka kawo mana na abin da ya shafi tsaro kamar misali a nan area mu nan eh. kamar Kaduna State. Eh. To, jami'an tsaro dai suna bakin aikin su gwargwadon hali amma abin nake gani aikin fa ba na mutum ɗaya ne ba ya kamata jama'an gari ma dole sai fa sun yake haikar ba za mu bar jami'an tsaro su kadai ne kawai da wuka da nama ba a dole fa sai mun tallaban ana bukata a samu wannan nasara mm. kuma ina kira ga su jami'an tsaro da gwamnan kaduna kai har da shugaban kasa gaskiyar magana wannan tabarbarewar tsaron nan gaskiya a bincika akwai bara gulbi ko a cikin mummun biliyan ko kuma a cikin zanen ƙasar ba za a rasa ba hmm. amma suna bakin gwargwadon su saboda haka a haɗa hannu da ƙarfe to ina ganin za ka haɗa hannu da ƙarfe din nan jami'an tsaro su kawo nasu gudunmuwa yadda za a yi a rika tona asirin waɗannan ana nan gare da su ba mala'iku ne ko aljannu ba mm. wasu da mala'iku na gode to malam usman ta nima ban tare numfashin ka ba malam usman ina magana na ce kamar wani irin abubuwa ne suke faruwa ne wani irin abubuwa kuke gani yau abubuwan da ke faruwa yan uwanmu kamar mu nan da muke zariya a ƙauyaku kamar nan irin su idabi da irin nan wajejen bangaren su giwa hanyar birnin gwarin nan kusa da mu kusa da cikin garin zariya sai an sace wancan an sace wancan an sace wancan magana da muke kenan ko ajiyar nan an bamu labari a nan wani kauye wani dinki an sace waɗansu magidanta an ce ba su iya kwana a gidansu sai dai su bi kogunan dutse ko cikin daji su kwana muna cikin tashin hankali wallahi. To Allah ya kyauta Usman Tanimu kenan daga birnin Zazzau yanzu kuma za mu je Jalingo. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Jalingo. Wa alaikum salam muna magana da Buhari daga Jalingo. To muna jan kamalan Buhari. Alhamdulillah dai na kwana biyu na neman ku akan irin wannan shirye-shirye kuma Allah bai dace da ni ba sai yau. Allah sarki gashi kam yau an dace. wallahi mu muna fama da irin wannan matsaloli kuma gaskiya mun ji daɗin shirye-shiryen da kuke gabatarwa akan irin wannan matsaloli wata abin da yake faruwa gaskiyar magana kamar dan uwana da ya bayani a wanda ya gabata yanzu. Mm. gaskiyar magana na abubuwan ba na jami'an tsaro ba ne kada har mu ma karan kanmu mutane dole mu tallafa jami'an tsaro wajen isa musu da sakonni irin labaran da muke samu game da wasu yan uwanmu mutane filiyan da muke zaune da su dole mu ma mu rika isawa wa jami'an tsaro irin wa'annan matsaloli saboda su ma zai taimaka wajen samu matsalan wannan abu. tun mun gode Malam Buhari daga Jalingo yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Maryam Dauda suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo karunan Najeriya. To Alhaji Musa Garo kana lafiya mana janka. Alhamdulillah lafiya kalau gaskiya al'amari Maryam Dauda fa dole fa mu ga kan mu gaskiya ba. Mm. Tsakani da Allah maganar surci a arewacin Najeriya gaskiya abin ya riga ya ta'azzara. yanzu ko a rigasa yau din nan jiya da daddare sai da aka ɗauke kusan mutum tara a rigasa aka ɗauke saboda Allah idan muka ɗauka aka ɗauke mutane a cikin rigasa mutum tara a nan cikin jihar Kaduna kuma eh. idan muka ɗauka akwai garuruka kamar yanzu a nan akwai arewa yamma da zariya akwai wani gari ana ce mai saulawa mutanen nan su kansu ba sa zaman lafiya saboda sakamakon ɗebe musu mutane da ake yi saboda Allah mu muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari gaskiya maganar security arewa fa gaskiya ya kamata fa ya dade ya dage fa magana da mutanen suke magana cewa security eh an da kowa da kowa ne amma gwamnati take da dama da za ta abin da ta ga dama amma za a dace dauke jami'in dan sanda akan magana rashin tsaro kai ina ga talaka kai da baka da ko ko adda baka da isa a gidanka ya kamata ku duba arewa nan fa talaka nan fa su suka zaɓi shugaban kasa Muhammadu Buhari su ne cikin kwanciyar hankali ga boda an tare ta babu wani abu kuna magana cewa wai kun tare boda saboda zigo da makamai da sauransu duk wayannan abubuwan ya kamata fa a san abin da kun talaka haka ba. To mun gode Alhaji Musa Garo daga Kaduna yanzu kuma za mu je Bauchi. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi. Ah, kuna magana da Ubafan cin direban tirela da ke garin Magama Gumau Bauchin Najeriya. To muna jan ka uba. Wato maganar tsaro da ake yi sai ba da za zaga kasar nan a gaskiya saboda Allah. Na'am. Ba wai ana ana tsaro ba ne a'a su jami'an tsaro majority a cikin eh. su su a su kawai suke karewa je ki ga yadda ake mana a hanya mu muke ɗaukan kayan talaka saboda kasar nan ta rayu amma mu ake walakantawa to Malam Uba lokaci ya ɗaga mana hannu don haka za mu dakatar da kai a nan mun gode da duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. gasar kofin na Afirka na matasa ƙasa da shekaru 23 zan soma labarin na yau. A jiya talata, ƙasar Masar ta lallasa ƙasar Afirka ta kudu da ci uku da nema. Sa'an nan d'Ivoire ta lallasa ƙasar Ghana bayan sun yi biyu da biyu cikakken lokaci 120 a bugun fanariti. Yanzu kenan ƙasar Masar za ta kara da Cote d'Ivoire a wasan ƙarshe na gasar. Sa'an nan neman gurbi na uku ƙasar Ghana za ta fafata da Afirka da gudu. Sai dai mai koyar da Black Matthews wasa, Coach Ibrahim Tanko ya ce ya yi imani. Black Matthews da ta samu tikiti. na samun gurbi na taka leda a gasan olympic na tokyo da da a yi a shekara ta 2020 domin do yadda aka yi zai lallasa afirka ta kudu domin samun wannan gurbi dan wasan gaba na black stars ɗin kasar ghana jordan ayu ya ci kwallon fanaritinsa na cikun goma a cikin kwallaye da ya buga guda goma wa klabinsa da kuma kasarsa tun a shekara ta dubu biyu da goma sha uku bayan kwallon da ya jefa na daga bugun daga kai sai gola yayin da black stars ta lallasa sao tome and principe a ranar litini a wasan da suka yi na neman samun gurbi na shiga gasar cin kofin afirka na shekara ta dubu biyu da da ishirin ɗaya. daya. Yanzu dai bai buya ba ko kuma da ya kasance ko suna so ko ba su so magoya bayan Tottenham. Jose Mourinho shine sabon kociyarsu. sai dai akwai abubuwa guda shida da Jose Mourinho zai yi kan ya samu karbuwa ga magoya bayansa ya rinka cin wasanni na farko kenan na biyu ya janye kansa daga kasancewa mai yawan neman fitina sai kuma ya rinka buga wasanni masu sha'awa sa'an nan ya janye daga tsaffin hannu waɗanda gwiwoyi sun so yi sai kuma ya yi amfani sosai da sabbin yara na club sa'an nan a ƙarshe ya ciyo musu kofuna a damben zamani kuwa shahararren dan damben zamanin nan wadda shi ne a farkon lokaci ya duke bukan brima banku wato a fadar da suka yi shekaru biyu kenan da suka wuce ya fito fili yana ƙaryata ikirarin da bukun banku ke yi cewar bastia samir ya yi amfani da magani ne ya duke shi sai dai kamar yadda kowa ya sani bayan shekaru biyu babu damar da ba a ba bukun banku ba domin ya kwato kansa yadda za su sake karawa amma ya ce fau-fau ba zai yi wannan fada da baste samir ba. Redwan Allah ba Abbas sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Jin madalla agogonmu a nan birnin Washington DC na cewa karfe hudu saura minti uku yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaici. To a takaicen babban jami'in diflomasiyyar Amurka Gordon Sondland ba tare da nuna wata shakka ba ya gaya ma kwamitin binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump a yau dinnan Laraba cewa akwai wani sharaɗin da aka gindaya cikin 'yan watannin da suka gabata kan cewa ƙasar Ukraine ba za ta samu tallafin inganta tsaro da take matuƙar bukata ba muddin bata ƙaddamar da binciken da zai amfani Trump ba a siyasance. duk kuwa da karyatawar da shugaba trump ya yi rundunar sojin amurka a yau dinnan laraba ta ce wasu sojojin ta biyu sun mutu a wani hadarin jirgin sama mai saukar ungulu a afghanistan ana kan binciken musabbabin wani hadarin to amma rahoton wucin gadi bai nuna cewa abokan gaba ne suka buɗe marubuta ba rundunar sojin isra'ila ta ce jiragen yakinta sun kai hari kan wasu kayakin sojin iran da siriya a wajen birnin damashku a yau dinnan laraba To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma miss julie gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan wagner roberts ni maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya. les infos.